as-salatu fil ka'aba babu salati fil ka'aba babin da yazo na bayani magana kan yin sallah a cikin ka'aba a cikin ɗakin ka'aba kenan ko ba masallacin قال حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال an karbo da Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa da yace dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wa radifuhu Usama ibn Zaid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka ya goyo Usama dan Zaid akan abar hawarsa fa ana khafi asl al-Ka'aba فقال ابن عمر allah ya منذ ya يجيش يسأك السياء يتي في أصل الكعبة wa Umar ibn umara wasa sai mutane suka yi gaggawa fa dakhala annabi sallallahu alaihi wasallam wa bilal wa usama mutane Allah ya shiga cikin ka'aba da shi da bilal da usama fa qultu li bilal min abdullahi umar ya ga manzo Allah ya shiga da usama da bilal yana so ya san me aka yi aka yi a cikin ka'aba sai na ce aina salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ina manzon Allah ya shi yayi sallah da ya shiga cikin Ka'aba fa qala bayna sariyatayn tsakanin umudai guda biyu yanzu ya halatta ai sallar nafi ai sallar cikin Ka'aba kenan ko bai halatta ba qala akhbarana ahmad ibn abdullah ibn yunus qala hadathana laifin an ibn shihab an salim an abdullah annahu qala دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان ابن أبي طلحة الحجبي فذكر نحوه باب الحجر من البيت منكر حديث جابر يا ترى دو أيك حاجة أنكرتها da ya gama da hadisin jabir sai zo kuma yana kawo hukunce hukunce yana kawo ƴan sunan soshi ba nan dai sai zama cikin hadisin jabir ba an fahimta eh zai ne eh a makka ina ake fuskantar za a yi sallah ina ce ya ka ba eh in aka shiga cikin aka inda aka fuskanta ba ma alkibla ba ce ba eh wa aina ma tuwar lufa sama wajihun layi ya ce alhijir min alka'aba alhijir ya ce cikin ka'aba ne to ya aka yi aka fitar da shi a yan san ko bayan kabar din akwai wani wuri da ba za a bar kai tsawa fi a ciki ba sai bayan shi to me ya kawo haka qala haddathani farwatu ibnu abil mizra qala haddathana ali an hisham bin urwa an abihi an aisha qalat an gabo daga nana aisha allah ya karamata yadda ta ce قال لي رسول الله صلى الله ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa min Lini ni Aisha kenan ko laula hadasatu ahadi qaumiki bil kufri la naqaltu al ka'bata thumma labalaituha ala ussi ibrahima ce ba dan mutanen ki quraishawa ba su jima ba su dade ba da shiga musulunci ba su zo su ga nazo ina rusa kaba kuma zan gyara duk gyaran da zan yi sai kaga sun ji wani abu a cikin ransu don ba su jima ba da shiga cikin musulunci la naqabtul ka'abata thumma labanaituha ala ussi ibrahima da na gina ka'aba akan asashin da annabi ibrahim ya gina fa inna quraish to kawo haka fa inna quraishan hina banat istaqsarat yace ai quraishawa lokacin da suka zo za su gina ka'aba suka rusa za su jaddada bina'il ka'aba istaksarat sai kuɗi ya musu kaɗan ba su da halin da za su gina yadda suka tarar da shi sun maja'alat laha khalfa sai suka sama wurin kofa alkhalf albab ma'ana ƙuraishawa duk da cewa suna cikin kafirci da komai da komai ba su yadda a ɗauko kuɗin haramun a sa cikin gidan kaba ba shi yasa da aka zo ne kawo kaza wane kawo halawa ne kawo kaza kaza ba za a sa kuɗin ba za a sa ba da aka zo gina kaban sai abin da ake da shi sai ya kare da dan wajen sai suka tsaya nan ba sai a kawo kuɗi ba suka tsaya da dan nan to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba inda Ibrahim ya tsaya ba kenan ne rashin hali yasa suka tsaya inda suka tsaya din to me ya yana manzo Allah yanzu akwai hali za a gina ya fi kyau ma da lokacin da Annabi Ibrahim ya gina yace a a ana kurai kuraishawa ba su ma ba da shiga addinin musulunci su ga kuma na zo na rusa kama kuma zan sake ginawa sai su sun gajin gajin wani abu a cikin zuciyarsu zamanin imamu malik khalifa ya ce me zai hana a girke ce a a a a kada a bar a zo a ɗauki ka'aba ya zama duk wani khalifa duk wani sarki ya zo ce shi ma zai rusa ya sake ginawa a bar shi haka na yadda yake yasa manzo Allah ya bar shi saboda gudun kar a samu argima. Imam imamu malik shi ma ya ce a bar shi kada ya zamo abin wasanni wannan shi ma ya zo ya sake wannan shi ma ya zo ya sake ai kaga duk gine-gine sake-saken da suke yi wajen jikin uwar a fadada a fadada makka a fadada madina kowa duk sarki ya zo yana da abu hannu sai ce a fadada shi ma ya nuna iya gwanintar shi aka ce nan ya yi amma kada a taba ginin ka'aba tun da manzon allah bai taba ba sallallahu alaihi wa sallama قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث ابن سليم عن الأسود عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجري أمن البيت هو تشي راتب تنبي زعلنا الله صلى الله عليه وسلم على الحجري ينا تكين كعبة قال نعم يتي إيه ينا تكين كعبة قلت فما لكم لم يدخلوه في البيت ثم يسا قريشا بس شقد ونن تكين كعبة فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata inna qaumaki qassarat bihim an-nafaqa ai mutanen ki quraishawa kudi ne musu kadan a hannu da za a gina a wannan abun ce sa abinda ke hannunsu na halal da suka gina daidan wannan shi suka tsaya a nan qultu fama sha'anu badihi murtafi sai ta sake tambayar manzo Allah to me yasa aka daga kofar kaba din yayi sama qala fa ala zalika qaumuki yace ai mutanen ki ne suka yi wannan shawa li yudkhilu man sha'u wa yamna'u man sha'u saboda su shigar da wanda suka gada ma wanda ba su kuma su hana shi shiga sa'an na sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walaula anna qaumaki hadithu ahadin bi jahiliyyatin ba don mutanenki sun zo ba su jima ba da barin maguzanci ba fa a khafu an tunkira qulubuhum ina gudun kar zuciyarsu su da musunta abin da zan yi ba la amattu ila al faja'altuhu fil baiti wa alzabtu babahu bil ardi da na hada al da ka'aba an saki ginawa aka hada shi kofar kuma da aka daga a mai da shi kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da iko yin wannan amma me ya hana ana kyale wani abu don wani abu ana barin wani abu don zaman lafiya ana barin wani abu don wani abu maslaha ake duba an fahimta to wani abin da yake da wahala kenan fahimtar shi yanzu eh mecece maslaha ne fi kamata a kula da shi yaya za a yi da waɗannan matsaloli da suke faruwa amma duk hayaniya da surutu da menene in kana da ƙarfin imani babu wani abin da zai zo ya girgiza kafa duk wani abin da zai zo za a buga bible miliyan a buga biliyan za a yi kaza ana zuwa ana yi kaza eh, ina ruwanka ina ruwanka duniyar nan da kake gani ba yanzu ta fara ba jinti aka faro ta kuma duk haka al'amurra ke faruwa suna karewa duk sa'an da rayuwa ta zo ta rikice mutane suka zo suka manta da rayuwar annaba da manzannai suka kirkiro abubuwan da suka kirkiro abubuwa suka zo suka faru sai Allah ya aiko manzon da zai zo ya gyara wannan abin wa ila madiyana akahum shu'aiba wa ila inna arsalna nuhan ila qaumihi mun inna duk wa cutar da take faruwa wannan lokacin sai Allah ya zabi annabin da zai zo ya gyara wannan abin saboda a lokacin duniya bata haɗe ba kowa na zaman kanshi ne gaban kanon nan duk fadinta sai ga mutanen giza ba su abin da kano ake ciki ba mutanen kano ba su abin da kura ke ciki ba mutanen kura ba su abin da ke ciki sa ko ina sai a aika annat manzon da zai je gyara cutar da ke wajen kowa na da cutar da ke damun shi don ai da suka da malaiku suka za su ce za su je su ruwa sai ce inna fiya lutan kalu me nanu alamu mun muna sane da wannan a lokaci da sai ga wannan annabi na nan wannan ana ina nan kowa zai gyara abin da zai da lokaci ya kai ƙarshe Allah maɗaukaki sarki ya ga dama zai hada rayuwar duniyar baki ɗaya ta zama kan faifai ɗaya ƙwarya ɗaya Ƙarƙashin cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine akhirul anbiya'i wal mursalin shine khatamul nabi to sai Allah Maɗaukakin sarki ya samu likita ɗaya shi zai zo magance duk curutar da ke tare da mutane shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya zo da daulatul faris daulatul rum kowa rumawa da farisa duk sai da aka gama da su kafin kafin a gama da khulafa'ur rashidin kafin akai kan sayyidina usman kan sayyidina umar aka gama aka kusa aka aka gama da daulatul faris yasa ka suna suna hasada shi har gobe da rumawa sai duniyar ta zama a faifai daya Abin da za a yi a ingila yau ko amerika yanzu najeriya tana da labarin shi yau abinda zai faru najeriya yau mana amerika tana da labarin shi to shi yasa ba za a aiko wani annabi ba kuma saboda manzon Allah shine khatamin nabiyina shine cikamakin annabawa to yaya kuma wannan al'amari zai kai to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wakil al'amana fa mana al'ummarsa sahabbai sahabai suka zo su kuma malamai malaman addinin musulunci suka zo su ne suke kula da komai zai faru a gyara don manzon Allah ba zai taso ya dawo ba shi kuma yace taraktu fikum ma in tamassaktum bi lan tadillu min ba'di abada wannan hadisi kowa na fada ai manzo Allah ce taraktu fikum ma in tamassaktum bi lan tadillu a to ya aka yi masu wa'azi da masu karantarwa suka bata yanzu suka shiga wani hali yanzu yaya aka yi su malaman musulunci duk wannan shakiyanci da kake gani ba yanzu aka fara ba an yi shi ya jima yahudawa su yahudanci su har su gama da suna iya yi kai za ka zama musulmi kai za ka zo ka tarar da musulunci shi a su yi duk abin da za su yi wallahi ba su yi su hana yin sunna ba sun yi sun gaji sai sa duk inda suke zaune shi ne a tashi hankali ba zaman lafiya ba wanda ke da nasara ba zai fi a tashi hankali ba zaman lafiya yake shi yasa abinda zai baka tsoro ne karancin imaninka eh don ya ce baka awwalu ma yajibu alayka wa alayya wa alaiha iman mu inganta imanin yayi karfi ka tabbatar da cewa Allah da ya halicci bayansa ya saukar da addininsa tun da Allah ke aiko manzannai Allah bai taba aiko manzo kuma ya bar kafirai suka ji nasara akan shi ba an taba yin haka Allah ba zai taba aiko manzo kuma ya ba kafirai nasara a kan shi ba har abada haka manzo Allah zai tafi to haka malaman addinin musulunci suka zo ba abin da ke gaban su sai addinin sun yi karatu saboda Allah suna jagorancin mutane tsakanin su da Allah ba duniya ce ke gaban su ba ba ce ba su da duniya ba ba duniya ce ke gaban su ba yasa duk abin da ya tashi na barna liman malami ɗaya zai tashi ranar duk wani shugaba yana tsoron ranar juma'a da liman ya hau mimbari ya yi hutuba sai ya ɗauki hankalin kowa sai a yi kowa ne ne ta shi sa ana tsoron su saboda an san ba duniyar suke so ba to yanzu me ya hana wannan san duniya haramun ne to me yasa gada da geji ne da aka ba ga daidan adadin son duniyan da zai ge me yasa manufar ce me ta canza dole malamai su ne za su gyara to amma duk wanda ya je karatu ya karba shahada shi ya zama malami za ka yi karantarwa za ka yi surutu za ka yi wa'azi za ka yi komai da komai amma kai malami ne kai malami ne da za ka iya gyara abin da ya bata kai kanka kana bukatar wanda zai gyara ka haka ne kai kanka kana bukatar a gyara ka don karatu ka je kai karbi certificate waye tarbiyyar da kai waye ilmantar da kai don jami'ar da ka sani duniyar nan yadda ka san jami'oyin nan haka ake yi shi karatu ake yi ba wata alaka tsakanin malami da alibi ba alaka tsakanin ku aji jarrabawa in ka ci jarrabawa ka ci maka ke don shi ka faɗi amma waye tarbiyyar da kai nuna ma ga yadda ya kamata rayuwar nan ta tafi wa kake koyi da shi to shi sa kowa ya zo yana da hanyar da zai bi kowa ya zo yana ganin shi ne kowa ya zo yana har aka zo masu san duniyan suka rena da ku ba za ka ci mana don ka zo kana wazi zuwa karatuwa dole ne ka yi magana kan komai dole ne ka yi magana kan kowa in ana bukatar ka za a nemi inda kake za a zo a lokacin za ga kimar darajar abin da za ka faɗa a lokacin za ga daraja za ga kimar abin da za ka faɗa amma kana so ka fadi magana ce ai baya tsoro ai shi ke da karfin hali ai shi ne kaza da kaza kaza farnan da kake ya fi gyaran da kake yi wallahi tallahi ya fi gyaran da kake ya fi gyaran da kake Da sa'an nan kuma abin da kake zuwa kira zuwa gare shi ba magana ake yi ba aiki ne sai ka ce ni ahalis suna ne mu ahalis suna kuma ka zama suna da shi yasa suna ta zama ita ma an shifide ta kan faifai kamar tallan goro ana yawo ana talla da ita da mu ne ahalis suna mu ne kaza da kaza da kaza talla ake yi mana ba ahalis suna suna da yawa ba in zabe ya kai ba sai an zo a nemi inda kake aigawa ne muna son ka jawo mana ahalis suna sai a dai me a ka ba wani abu su aje da kuɗi to kaga kai ma kana yi dan me kenan dan duniya kake ba dan Allah babba yadda za yi Allah ya taimake ka kana yin wannan abubuwa a'a ma'ana ka zama wani suna sai ka faɗa <laughs> yanzu kuma sunnar ta zama da ita ake neman duniya ana son kowa na son ya karatu a gan shi cikin jama'a na tare da shi sun yawa 'yan siyasa suna la'akari sa su faɗa wannan zai faɗa ai wannan shine kaza na sunna wannan shine kaza na sunna wannan shine kaza na wuri kaza wannan shine kaza na wuri kaza da lokacin zabe kasuwar bukata ta tashi da tashi da zaran kasuwar bukata ta tashi sai me ai wannan bara a je a neman su ai abinda muke so a ja mana hankalin mutane za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kuma kai ma ka san ba abinda za a gyara sai dai a fata to amma saboda kai ma talauci ya dame ka kana bukata kana ba eh kana bukata dubu talauci shi yake kawo wannan duk wanda ya rabu da gaskiya talauci kai shi je ya rabu da gaskiya me yake kai mutane su je su ɗauko wannan su je su ɗauko wannan su je su ɗauko wannan da ne bukata duk wanda kasan suna da kuɗi za su maka, za ka goyi bayan su za ka yi musu talla za ka yi musu yaki ko da ku je ku halaka kai da su duka shi yasa wannan duniya ba yanzu aka fara ta ba duk sa'an da al'umma ta zo ta kauce hanya sai Allah aiko manzo ya zo ya gyara in suna tauye mudu ne sai Allah aiko annabin da zai zo aikin shi ne zai gyara in suna aikin kaza ne sai Allah aiko annabin da zai zo wannan duk abubuwan da suke da a turutan da ke damun su sai Allah aiko likitan da zai zo ya magance wannan to sai aka kai duniya ta kai karshe shi aka kawo likitan likitoci shi ne likita ɗaya da zai magance duk turutan da ke cikin zamanin shi har a da kasa shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya iya kokari jiya mun karanta ai za a tambaye kun fa ma za antum qa'iluna sai aka ce me sai muka ce me kan ballagta wa addaita wa nasahta sanati Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad Da Allah mai neman duniya zai iya yin wannan kafin ya zai faɗi wannan me ya faɗa ya ce daga yau duk wani abu da maguzanci an daina duk wata matsala ta riba zan fara da gidanmu riba da gidanmu riban gidanmu na soke duk wani jini da ake bi na maguzanci jahiliya an soke farkon jinin da zan soke jinin gidanmu muna da haƙƙin neman wannan jinin an soke gaskiya ke eh gaskiya ke ana yi ne ana farawa ne daga gida in ka fara da kanka kowa ya san wani da gaske ke yi amma an fito kai surutu kai magana aka ga kai yanda tafiya su take an san fito wannan karya shi ya kawo muhalin da muke ciki wannan duniya wuce gani ba abin da zai fitar da ita cikin wannan kunci da take ciki fa duk karya muke ma kanmu yaudarar kanmu muke kuma karya muke ma kanmu masu tattalin arziki sun ce kaza masu tattalin arziki sun ce kaza masu tattalin arziki sun ce kaza har yanzu Najeriya bashi take karbowa har yanzu Najeriya cikin kunci ake har yanzu Najeriya cikin halin tabarbarewar tattalin arziki ake ba haka bane ba saboda me aka ce duk inda kaga talaka na shan wahala to akwai wani maudaci da ya kana shi hakkinsa eh Allah da ya halitta halitta sai yake ba su arziki kul a'innakum la takfuruna billazi khalaqa al-ardha wa taj'aluna lahu sai sai me sai kuma sai me kace wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin na. sawa'an lis-sa'ilin qaddara fiha ha. ma'ana qaddara fiha ha, ba zai yi Allah halici najeriya da mutum miliyan 100 ya ba su arzikin miliyan 99 ba sai dai ba su arzikin miliyan 100 har da kari don allah yana riban yama wanda ya ga dama to ina ake samun wannan hali da ake ciki zalunci shugabanni kai ma masallacin ke fada an kaje wurin aiki ko ka fada kai bai ba za ka iya ba amma min dabbatin fil ardi illa Allah wa lokacin da aka soke gonar da ka bayar me yasa baka so kai jihadi ba babu wannan zuwa karfin imani shine ke za a yi wannan Allah zai ba zai halici arzi Najeriya da mutum miliyan 100 ya ba su arziki mutum miliyan 100 ba daya sai dai ba su ma ninki akan haka to amma rayuwa da ake yi wannan yana karban albashin miliyan 30 wannan har yanzu naira dubu talatin an ki yadda mai karba albashin miliyan talatin ɗin ba hanya yana da hanyoyi sun fi talatin da yake samun kuɗi kuma wannan kuna hanyar zu an kasa tabbatar mishi dubu talatin ɗin hanyar kenan ita kaɗai sai dai zai su ta fama shi da matarsa da 'ya'yansa ba karatu ba isasshen abin nan ba isasshen abin nan wai don Allah ya za a zauna lafiya duk inda ka ga talaka to akwai wani mai hali da ya hana haƙƙi duk inda ka ga mace zaune ta ba ta samu aure ba akwai inda maza suka tauye haƙƙi duk inda ka ga namiji yana maza na zaune ba samu aure ba akwai inda aka tawaye wajen mata an ki yin adalci amma in ba haka ba Allah ya halicci halittar na ya halicce su ne don su sha wahala ya halicce su ne don menene da menene abadan Allah yana ribanya ba zai yace wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayyamin sawa al-lisailina dalili ba sai da Allah ya halicce ka ba kun ya halitta maka abin da kake bukata sai da ya halitta maka abin da kake bukata su ya halicce ka duk wanda aka sani an adam an halicce shi ne ya zo ya tarar da kasa da iska da ba haka bane ba da abinci iska ruwa abinci duk abubuwan rayuwa da ba za ka rayu ba sai da shi da Allah ya halicce su duk ya zo ya halicce ka kuma sun fi ka yawa kuma sun fi ka tsawon rai tun da aka haife ka ake cin tuwo ake cin shinkafa a kano ana cin ruwa a kano abinci ya kare ruwa ya kare kullum za a yanka raguna za a yanka shan, za a yanka ana cin nama ya kare to me yake baka tsoro abin da ke ba da tsoro ne abin da ake so ɗin nan kaɗan ne wannan naso wannan naso wannan naso to ne sai a wawace al'amarin amma yana nan fiye da bukatar a tukar ya zo ya kare ya fi ku tsawon rai wa san lokacin da aka fara shan ruwa wa san lokacin da aka fara cin tuwo wa san lokacin da shinkafa ta zama shinkafa wa san lokacin da aka zo aka fayyace wannan kuka a kada a sha wannan lalle akwai ba ai menene kowa ya zo ya tarar ne ba abin da zai ba abin da za ka rasa cikin abin da Allah ya kaddara ya rubuta maka za ka same shi to ina ake samun matsaloli shine ka sau abinci ka kawo gida ba ga shi abinci an kawo ba ba ta tashi ta dafa ba za a kwanan yunwa an kwanan yunwa don babu ne ko ganganci ta tashi ta dafa sai ta yi barna an kwanan yunwa don babu ne ko don ganganci da sakaci to wannan rayuwar yadda take tafiya kenan kada ka taba tsammanin cewa tsoron wani abu zai hana bukatar ka wani abu zai kara ma kwandana a cikin abin da aka rubuta maka tsoron wani abu zai hana wannan duk babu shi shi yasa malam mai lahadai ce awwalu ma ya jibu ala al-mukallafi tasihu imanihi thumma ma'rifatu ma yusulu bihi fardu ainihi ka inganta imaninka in imani ya inganta kana da ƙarfin imanin cewa Allah ne ya halicce ka Allah kuma ba talaka bane ba makefici bane ba mazambaci bane kuma yana son ka to me yake baka tsoro ko ba ga yadda Allah ya tsara rayuwa bane duk abinda ka fi bukatar shi Allah sai ya sa wannan abin ya fi yawa dan adam ba zai rayu ba sai da abinci da ruwa da iska da abinci da ruwa da iska wanne ne yafi muhimmanci iska sai sa Allah ya rike iska shi zai ba kowa shi yasa kowa ke shakan iska da a ce iskar da muke shaka sai an kasa an baje koli kwanan singa ko na ne da kasuwar sabon gari a sa farashi a sai ne. sai kowa ya mutu ba wanda ke mallaka sai Allah na biyu wajen karancin muhimmanci ne ruwa shi sa ruwa ya fi komai kuma saukin samu na uku shine wanda za ka iya rayuwa kwana arba'in ba ka da shi abinci za ka iya rayuwa kwana arba'in kana shan ruwa baka mutu ba ta shi sa eh, lokacin da kwanan singa suka ga dama suka sa farashi lokacin da aka ga dama aka ce abinci ya shigo kusa ya shigo lokacin wahala za a sha amma ba za a mutu ba abinda yake ya fi muhimmanci din iska abinda shugaban kasa zai shaka shi za ka shaka abinda gwamna zai shaka shi za ka shaka abinda sarki zai shaka shi za ka shaka saboda mai ba sai an je fota an tace iskan ba ko wairi ba ko kaduna ba a'a allah zai tace ya sakan ma kowa saboda bukatar kowa to me yake baka tsoro game da rayuwarka kana tafiya cikin jirgin ruwa ko cikin jirgin sama baka san wa yake tukan jirgin ba ba amma kasa akwai captain wanda ke kusa da ke kula da shi hankali ka kwanci aka yi bacci to amma ka san wannan rayuwar Allah ke tafiyar da ita to yanki me yake me yake me yake ma barazana ka san Allah ke tafiyar da ita to me yake ma barazana a cikin rayuwar ga abin da aka ce kai ka bai ka je ka sa kanka cikin abin da zai wahal da kai ka zo ka rasa duk abin da kake bukata ma a rayuwar baka san ina ka sa ina ka sa gaba ba kuna kallon rayuwa yadda take tafiya aiko yanzu kasar Kano tsakani da Allah hannuwa take daya biyu uku <laughs> da zagani ku a da gwamna da sarki da chief judge da commandant da commissioner yan sanda ba su da chief jiritin kano ba eh ba su bane ba ina suke aka saciya aka kai su aka sayar da su har shekara biyar tukun aka fara gano su matsalan ba matsalan an sace su bane ba a'a matsalan wace uwa za ta zauna shekara biyar an sace yarka tana kwanci tana bacci to ina za ta wajen sarki za ta yaushe ke da damanta wajen gwamna za ta yaushe ke da damanta wajen wa za ta sai sa dole sai ta kwara da yunwa kai eh, ta kwara da takaici ko da ita ma ta mutu masu sata yi su je gidan sarki su sata ko gidan gwamna su je gidan kwamandan su sace 'ya'yansa su gidan kwamishinan ƴaƴansa sanda su kwace su sace 'ya'yansa wannan ba zai taɓa yiwuwa ba to ashe in sayid na umar ya ce ina tsoro kar alfadari ko rakuni ya je girtibe daga madina zuwa iraq allah ya tashe ni ya tambaye ni don mai ban gyara hanya ba ina ga a saci ɗan adam ɗan mutum wannan uwa da wannan uban cikin shekaru biyar din nan don Allah ya za su ci me ya hana da a ce akwai damar shiga wajen sarki ko wajen gwamna ko wajen wane ne daga ran da aka sata sai an nemo inda suke sai an gano amma talaka ba shi da ikon yadda za shi ya fada ma sarki ga halin da nake ciki sarki shi ma ta kan shi yake yanzu talaka ba shi da damar da za shi wajen gwamna Ga shi an sace min ƴaƴa kaza kaza kaza gwamna shi ma ta kansa yake yi to yanzu ina halin ki wane amanar rike Kano hannun waye sai dai tattalin arzikin Kano ne yake hannunsu amma kula da mutane Kano abin da ke Kano kar a ci mutunci mutane kar a ba shi ba ba siyasa ce gaban su a yi hayaniya a yi abin da za a yi a yi komai da komai wallahi ba za a iya canza komai ba za ka yi abin da za ka gama rana ɗaya allah zai ya tsayar da kai ya yi ma hisabi ka zama gwamna shekara kaza ka yi sarauta shekara kaza ka zama kaza kaza kaza ya aka yi al'umma ta kwanan yunwa ya aka yi ake sace yayan mutane ya aka yi mai kuke yi me aikin menene aikin ku siyasa da tattalin arzikin kasa shine hannunku aikin da Allah ya kawo ku yake nan ga wani shugaban shi matattalin arzikin ma na gidansa ya ce an salwantar tun da ba halar an wani riban aba'uhu ta ka karami riba abbas abbas baffansa ne dan uwan mahaifinsa ne ce duk wanda ba ke bin shi bashi riba an soke yau yadda ake shugabanci kenan Allah ba zai taba baka shugabanci wai dan kai da iyalanka kadai ku ji dadi ba fa ba daidai ba ne ba kuma ba za a taba zama lafiya wannan na karbin albashin miliyar talatin wannan naira dubu talatin da ba zai kai shi raɗin wata ba an kasa tabbatarwa masu karban miliyar talatin din su ne sai in sun tabbatar ya tabbata ba su ne hanyar yake ba su tsoron su tabbatar Allah aka ce ma wasa ne duk inda ka kai sai Allah ya tsoratar da ka ya sa ma tsoro sai Allah ya. ya sa ka kasa bacci ka kasa jin daɗin rayuwa an fahimta babin fil tahsibi babin da ya zo na at-tahsib an-nuzulu at-tahsib an-nawm bil muhassab قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمر عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول التحسيب ليس بشيء وانا وجن بويبا وانا ابني cikin aikin haji ba in ya dace kai yayi in baka yi ba bai taba bai shafi ajinka ba انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو محمد التحسيب موضع بمكه اريني امكه وهو موضع ببطحاء باب كم صلاة يصلي أو يصلى أو يصلي يصلى زائي يصلي زي كف كم صلاة يصلى أو يصلي بمنى حتى يغدو إلى عرفات حتى يغدو إلى عرفات يصلي كنكف har ikama hanyar zuwa arafa قال أخبرنا الأسود ابن عامر قال حدثنا أبو, أبو كدينة هو يحيى بن المهلب عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا خمس صلوات منذ الله يصلى قداد بير أمنا منكر تعيكم سوني ne wanne ne da wanne ne a zahar قال أخبرنا محمد بن أحمد وأحمد بن محمد بن حنبل عن إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال قلت لأنس بن مالك ما أنس بن مالك حدثني بشيء أقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سن كفر أمي وانا أبندا كفابو لك الله صلى الله عليه وسلم كفهمتوش أين صلى الظهر يوم التروية رانا التروية إنا من الله صلى الله عليه قال بمنا كيفي منا قال قلت فأين صلى الأسر يوم النفر ترانا النفر وترانا يوم النفر ها لا إله إلا الله kala bin abbahi kuma kala isna ma yasna umara'uka yace daga an abbaha yi to amma fa abinda shugabannin shi zaka yi tunda wannan abin ba rukuni ne cikin rukunin aikin hajji ba بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف aka ce mas'ala ce aka samu sabani wannan malamin yace malamin yace kaza wannan malamin yace kaza to za a zo ai akwai shugaba ko akwai imamul muslimina akwai khalifa akwai sarki akwai kowa ne ba aka bane ba sai yace ai wanna mas'alar mu ga yadda za mu tafiyar da ita a wajen mu ko a malikiya ko a hanas ko shafiya ko hanabila to tunda hakim hukmul hakimi yarfa'ul ilaf khilaf to sai kowa ya bar sabanin ya ɗauki abinda shugaba ya ce a yi saboda ne saboda a zauna lafiya ko ina mana kora ba malami ba eh babu shugaban da ba shi da ilimin addini mun karanta mukaddima abin nan ko ai sai ya kawo malam komai zai sai ya yi ne wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan ku kyale shi ku kyale shi wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allah fi ya ya zai ya san hukuncin Allah a ciki sai ce wa yas'alul ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama yayi koyi ya tambayi malamai yayi koyi da masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallama allazina yadulluna ala sa'atillahi sune wa'anda suke suke shirewa zuwa bin Allah ba su damu da kansu ba ka yabe shi ko karka yabe shi ka ba shi ko karka shi kai menene abin da yake so shine ya dora ka akan hanya sa ta biya ranar lahira zai ga abin da Allah zai mishi to shi yasa babu wani wanda zai zauna sarki da gwamna da menene ba su da malamai karkashin su eh to akwai malamai karkashin su ko to wake juya wani shi za zancen cewa ko ba shi da ilimi bai taso bai taso ba rayuwar yadda take tafiya duk kasashen musulmi masar maghrib tunis da benin da benin kuwait duk baki daya akwai makarantu da ake karatu akwai halaka sa'annan akwai malaman da aka amince da su suke bada fatawa ba nan kowa cikin cikin waya kan waya ga fatawa ga fatawa goma ko ga fatawa menene da menene har al'amura suka suna rasa darajarsu da kwalitin sa'an nan akwai um, mufti Biya, akwai wanda shi ke bada fatawa don najeriya duk sai ya fada akwai alkalin akwai wanda ke duk waɗannan malamai ake tsorawa a kai abinda suka faɗa sarki ko gwamna ko menene ba sai wani abu sai ya shawarce su sai ya ji mai suka ce da shi zai je yayi saboda in ya saba musu in suka faɗa al'umma za su bi su ka rasa al'umma kenan ka rasa jama'a kenan an fahimta ya sa zancen cewa in ba shi in sarki ba shi da ilimi ko gwamna ba shi da ilimi wannan ba hujja ba ce ba wannan maganar ma ba ta taso ba yana da malamai tare da shi ko karkashin shi to sai dai illar da ta faru yanzu shine da malaman da shi wa ke juya wani ko ina malamai suke juyawa fa sai abin da suka faɗa sarki na shakkan malamai gwamna yana shakkan malamai shi sa shi ma so yake yabi abin da suka faɗa don ya samu zama lafiya in ba haka ba ranar juma'a da malami duk shekarun baya bayan nan duk wannan hayaniya fa shekarun bayan nan ne fa shekaru hamsin sittin saba'in da suka wuce baya mazar malami ɗaya in ya tashi ya hau mimbar ya magana wallahi sarki ko shugaban kan ko menene sai hankalin shi ya tashi tawaye zai mishi tawaye zai mishi to yanzu ne aka samu malamai su suna karkashin masu mulki kuma suna neman abinci a wajensu to inda rayuwa ta lalace kenan inda rayuwa ta lalace kenan ba ai malamai ba Sokoto ba ina shehu usmanu ina muhammadu bello ina abdullahi gwandu ba malamai bane ba to amma ya suka rayu ya suka rayu muhammadu bello shine sultan shine sarki duk filanin sokoto yana karkashin shi duk in ya bukaci nono duk inda ya ga dama za a ɗebo masa nono amma ba sa shan haramu ba sa son haramu ke ga tambale ki dama ma Muhammadu Bello nono ce Muhammadu Bello ai ki dama mishi fura ce ai Muhammadu Bello ba nono da me ake shan fura da nono ga sarki musulmi yau za a dama fura gidan shi ba nono bai ce a ji a kama nonon kowa a kawo ba bai ce a ji a rutuwa ne a kawo ya ce ka tambali in babu nono a sha da ruwa in aka shafura da ruwa mutuwa za a yi ai ba daɗin ake so ba daidai ake so ba daɗi ba da aka bi son daɗi ba daidai ba ya alamar yayi ba a ji daɗin ba kuma ba a samu daidai ba ba a ji daɗi ba kuma ba a samu daidai ba mhm. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد عن سعيد بن أبي هلال عن قتادة عن أنس أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والإشاء ورقد رقدة بمنى يتوكل يعني ساء منى ثم ركب إلى البيت فطاف سألنا يتاشي يها أمرها ورسا أكجي كأبا أكي طواف باب قصر الصلاة بمنى باب اللي يزونا إن an je mina ana kasaru ne ba cika sallah ake قال أخبرنا محمد بن الصلت عن منصور عن منصور بن أبي الأسود عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله وصلى مع عثمان بمنى أربع ركعات جناي صلى تارد عثمان أربع ركعات da kasar laitu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hada da makani raka a taini raka a taini sai na usman na kashi sallah na bi manzo allah sanan raka a biyu muka yi wa ma'a abi bakirin raka a taini tare da sai abubakar raka a biyu aka yi wa ma'a umar raka a taini raka a taini tare da umar raka a biyu aka yi sun mata farrakat bi kuma turuk fa laita hazi min arba'i raka'atin raka a tani mutakabbala tani ina ma da maimakon raka'a hudu in samu raka'o'i guda biyu wanda yake za a karbe su mana sai na usmanu shi ma farko ya yi raka'a biyu din daga baya mun karanta tawilin da aiko mun fada mun karanta a nan ko eh, sai cika yana ganin kaza kaza kamar yadda ah, nana aisha ita ma ta fada qala حدثنا muhammad بن yusuf an al عن an عن zuhri an salim an رسول anna rasulullahi sallallahu alaihi وسلم صلى بمنى ركعتين وأبا بكر ركعتين وعمر ركعتين وعثمان ركعتين صدرا من إمارته ال ال الكناية ترجع إلى من وعمر ركعتين وعثمان ركعتين صدرا من خلافته فركم ملك صح خلافته إمارته الضمير في إمارته راجع إلى من إلى أقرب مذكور وهو عثمان ثم أتمها بعد سألنا يتسك صلى الله عليه وسلم باب كيف العمل في القدوم من منى إلى عرفة يا يزاء إن أتتاشي لك من زاجي عرفة قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن ابن عمر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى يجي من في تتارى من زون الله دغ منى فمنا من يكبر ومنا من يلبي yace a ciki akwai mai labbaik Allahumma labbaik akwai mai Allahu akbar yace ba wanda ya musunta ma wani ko manzon Allah bai ce musu komai ba kowa daidai yake قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس بن مالك ونحن غادي غاديان من منى إلى عرفة لا تنبي أنس بن مالك منبر من نظام عرفة عن التلبية نسيت يا يا تلبية تكي كيف كنتم تسمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يعني كيف تارد من الله صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه mai talbiya ya yi مش ce mashi a mai kambara ya yi daidai قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة قال حدثني عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مطعم قال قال جبير adlaltu ba'iran li fa zahabtu atlubuhu rakumi na ya na je neman sa fara'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waqifan ma'a an-nas bi arafa shi daga mutane manzo Allah na tsaye tare da jama'a bi arafa fa qultu wallahi inna hadha la min al-hums wallahi wannan suna cikin masu zafin addini masu son addini to amma kuma me ya kawo shi nan fa ma sha'anuhu ha huna me ya kawo shi nan ai ka san su ba za su samu ka ko jiya mun karanta eh al na tsananin addini an ce musu ku kuka fi kowa kuke rage kike kuke cikin Ka'aba in kuka girmama wani abu za a raina da Ka'aba yasa su ba sa fita Makka babu arafatu kulluha mawqifun farfajin arafat duk inda ka tsaya jayi daidai sai inda aka togace wala haddathana ubaydullah ibn musa an usama bin zaid an ata'in عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى ثم قعد للناس منذ الله يجي فسألنا سيزونا متانينا تنبيا فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني حلف حلف حلفت قبل أن أنحر يا منذ الله لا يأسي كافن ينكا أبرأ ينكا تكو أن يسوك قال لا حرج اتباب لي فيه ثم جاءه آخر سألنا ونكم فقال يا رسول الله طفت قبل أن أرمي يا من الله لا يتوافي كافرنا يجيفا قال لا حرج إتي باب ليفي قال فما سئل عن شيء إلا قال لا حرج فمن دؤ أبن داك تميش أن قبات الدوان قولنا كوانا سيتي باب ليفي إذا حدث النبي محمد بن الألباني ونويتي لا حرج بابي بلا يتي لا حرج ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sa’an nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu arafa arafata mawqifun dukka arafa wajen tsayuwa ne wa kullu muzalifa mawqifun duk muzalifa kuma mawqif ne wa minan minal kulluha manhar mina kuma duk wajen yankan abar yanka ne ko suka wa kullu fi fijaji makkata tariqun wa manharu duk hanyar makka hanya ce kuma wajen yanka ne inda kai yayi babu كيف السير من في الإفاضة من عرفة يا يا تفيا تكي إن أكا داما أكا جي أكا عرفة أكا جما عرفة شيء الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وإذا كنا أفيضوا وقراروا كان جانتي أقراروا كمدالوا madalowa suke don za ka ga mutane ne kamar ba za ka bambanta ko ba suna ta malalowa suna ta malalowa suna ta malalowa ko min ثم أفيدوا كما لالوا من Za ka gani da, za ka gani nesa, ko za ka gani ذاك abu ɗaya ne. تيني abu ɗaya ne, aka tura yana tafiya ba za ka ga mutum wannan ya fumbanta ko wannan ya fumbanta ba haka suke ta malalowa haka ake ta malalowa ana har a zo muzdalifa قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا هشام ابن أروى عن أبيه إن كشف قرار ياي إن كشف ملال ياي أما أنك دوبا يندس ياكي يشي ونين يفي كتاسي ورشي عن أسامة بن زيد أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض من عرفة yana ta manzo Allah ya goya shi ba kan abar hawansa suka suka dawo daga Arafa wa kana yasirul anaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a tsanaki fa idza ata ala fadwatin nassa in ya samu dama sai a saki nagaman sai abin ya yunkura ya tafiya bai tsanani mai sau mai sauri babun aljam'u bayna salatai da bijam'in babun jam'i bayna salatai da bijam'in lokaci yayi sauran minti nawa اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم